bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana a kan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara Mai sauraro barkama da asibahin wannan rana ta Asabar da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. Yau ne ake gudanar da jana'iza ta ƙarshe kan gawar Paparuma Francis. Ghana ta kori 'yan asalin Najeriya sama da 200 daga ƙasarta. ta. Sannan Namibia ta mayar da ilimin boko kyauta a ƙasar. To madalla sai a gyara zama don jin cikakkun labarin. yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen jana'izar Papa Roma Francis a yau Asabar. Manyan jami'ai, sarakuna da shugabannin kasashen duniya sun hallara a fadar Vatican don shaida yadda za a yi bankwana ta ƙarshe da gawar ta babban limamin malam wato malamin addinin Kirista da ya mutu a litinin ɗin da ta gabata. tun aka fara addu'o'in buɗe taron jana'izar a fadar st peter square don girmama gawar dattijan cikin waɗanda suka hallara a fadar ta daga ƙasashen duniya sama da 150 har da shugaban amurka donald trump wanda suka sha gwagwarmaya da fafaroma lokacin da yake raye a sakamakon bambancin ra'ayinsu kan baƙin haure bayanai sun ce daga mutuwar tsohon mai shekaru 88 zuwa yanzu sama da mutane 250 ne suka yi wa gawarsa addu'a kai tsaye a fadar vatican daga cikin al'ummar kirista mabiya ɗariƙar katolika da yake jagoranta su biliyan ɗaya da miliyan 400 a faɗin duniya za ne gawar mamacin ne a wajen adana gawarwakin masu mukamin roma da suka mutu da ke fadar st peters basilica da aka samar da ita tun a ƙarni na goma sha shida da misalin karfe goma na wannan safiya ne za a daga akwatin gawar tsohon karo na ƙarshe abu da shi ta babbar kofar fadar batikan yayin da hakan ke alamta ficewa ta ƙarshe a kuma dakata na ɗan lokaci inda magoya baya da mabiya za su ɗaga mata hannu don girmamawa ta ƙarshe kafin kuma a wuce da shi fayafayen bidiyo sun nuna yadda tuni kadinal sama da ɗari biyu suka jeru bisa makamansu a fadar ta batikan don yi wa gawar tsohon addu'a ta karshe da kuma miƙa ta ga yesu a karo na karshe. Sauran shugabannin kasashen da suka halarci jana'izar sun haɗar da na kasashen Argentina da Faransa da Gabon, sai Jamus, Italiya, Philippines, Poland da kuma Ukraine. Sai firaministocin kasashen Birtaniya da New Zealand da kuma mambobin gidajen sarautar Turai. To sabuwar shugabar Namibia nan Nandi intaitiwa ta sanar da shirin bayar da ilimin jami'a kyauta a ci gaba da tabbatar da alkawarinta na inganta ilimi tsakanin matasan kasar. yayin jawabinta a gaban majalisar wakilan kasar shugaba nandi wadda aka rantsar a watan jiya ta ce gwamnati ta mayar da ilimin jami'a kyauta matakin da zai fara nan da 2026 wannan ci gaba na nufin yanzu haka ilimi a namibia ya zama kyauta kasancewar dama a baya ilimin firamare da sakandare kyauta ne a makarantun gwamnati sai dai kuma iyaye kan biya kuɗin kayan makaranta da kuma littattafai sai kuɗin ɗakunan kwanan ɗalibai ga makarantun kwana. Shugabar ta ce gwamnatin ta ta ji kiraye-kirayen da matasan kasar suka shafe shekaru suna yi na janye biyan kuɗin makaranta. La'akari da matsin tattalin arziki da ake fama da shi da ke hana musu samun ingantaccen ilimi. nan kuma kasashen congo da rwanda sun sha alwashin hada kai don kawo ƙarshen ƙungiyoyin ta'addanci da suka addabi arewacin congo da kuma wasu garuruwan kan iyakar rwanda wannan na zuwa ne bayan yarjejeniyar da kasashen biyu suka kulla a birnin washington na amurka a wani bangare na kawo karshen yaƙi da yaƙici yaƙicin yiwa a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sabuwar yarjejeniyar wadda za ta fara aiki a ranar biyu ga watan mayu mai zuwa za ta baiwa kasashen damar haɗin gwiwar sojoji da za su tunkari 'yan ta'addar da murƙushe su to sai dai kuma ga wasu har yanzu akwai shakku ganin yadda ruwanda ta ki amincewa da zargin goyon bayan da take baiwa mayakan m23 don su ne suka fi wato da su ne suka fi yawa a arewacin congo baya ga sojojin ƙasashen biyu yarjejeniyar ta amincewa kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu na amurka damar aiki a yankunan da ke da arzikin tantalam da kuma zinari a ƙasashen biyu Nan kuma gwamnatin Najeriya ta karbi 'yan asalin kasar guda 231 daga kasar Ghana ta koro, 204 daga cikinsu su aka yi zuwa kasar. Bayanai sun ce mutanen sun sauka a filin sauka da tashin jiragen sama na jihar Legas karkashin tarbar hukumar yaƙi da fasakaurin ɗan adam ta kasar da kuma hukumar kula da 'yan Najeriya da ke ƙetare da haɗin gwiwar hukumar yaƙi da yawa tattalin arzikin ƙasa ta annati da shirya laifuffuka ta Ghana. Da yake magana yayin karɓar mutanen shugaban hukumar yaƙi da yawa tattalin arzikin ƙasa ta annati da da shirya laifuffuka na Ghana Dominic Mensa ya ce an kama mutanen ne bayan da jami'an tsaro suka bankaɗo wani tuggun shirin aikata laifi a wani rukunin gidaje hamsin a kasar Ghana. Ya ce tuni jami'an tsaro suka kama mamallakin gidajen don ci gaba da bincike yayin da 'yan Najeriyar kuma aka yanke shawarar mayar da su gida. RFI. Tuma yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa cikin shirin mu zagaye duniya wanda ya saba wayar wasu daga cikin muhimman lamuran da suka wakana a makon da muka yi kwana. Da yardar mai kowa mai komai Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatar da shirin. Daga cikin labarin